Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a wannan lokaci. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lalemar habin ta cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga ran Daily Trust. Kalmar wasiya ɗaya ce daga cikin kalmomin da mutane ke ganin sun san ma'anarta har ma suke iya yin sharhi a kanta a matsayin wani al'amari na addini. Sai dai wani abin mamaki shi ne. duk da yadda wannan kalma take sananniya waɗansu na gudunta domin watakila alaƙarta da mutuwa. Shin menene wasiya a addinin Islama? Menene sharuɗanta? Wane ne ke iya barin wasiya kuma wani hukunci ne ya rataya a wuyan wanda aka barwa wasiya? Shin wasiya na da wani amfani a tsakanin al'umma? Shirin daga Laraba na wannan mako ya zurfafa bincike kan wasiya. Ku biyo mu sannu a hankali. Da farko, akaramakallahu mecece wasiya. Sunana alkali duka Ishaka Ibrahim daga nan Zaria. To alhamdulillah. alkali ne a ma'aikatan shari'a ta jihar Kaduna, Ofa Shari'a Court Judge. Wasiya kamar yadda malaman fikihu suka ba da ma'anarta shine wata kyauta wanda mutum yakan so a isar mishi da ita bayan rasuwarsa Masu ilimin fiƙo sun ce ga shari'a ana nufin kyauta da mutum yake so ya ba da ita a yi amfani da ita bayan ta mutu, bayan ya mutu, ko ta kuɗi ko ta ƙasa ko wani bashi ko wata manfa'a duk wani abu da zai zama mai amfani ya ce to bayan ya rasu ni kaza cikin dukiyata to a bawa ne. Ita kuma wasiya a musulunci wato ta samo asali ne daga faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa a suratul baqara aya ta ɗari da tamanin tuba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin wato an wajabta an muku ku musulmi idan mutuwa ta samu ɗayan ku in ya bar wata dukiya ta wasiya ga mahaifa da mazumunta to a zartar da ita gwamnatin da shari'a ta ce wannan wani haƙƙi ne akan masu tsoron Allah. To a karmakallahu a menene amfanin wasiya ne? amfanin wasiya shine wanda yake da wannan dukiya ya ci gaba da samun ladanta har ka zamo sadakatar jariya gare shi har kiyama wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta loman da kake sanyawa a bakin matarka sadaka ce to babban amfanin wasiya shine gona da ka bari ka ce a sa ta a islamiyya ko a sa ta ga masallaci wa ga kaza ko a ba dan dan uwana da na goya shi bai da gado na kaza duk aikin alkhairin da yake yi a ciki kana da kamushin shi har kiyama fayil ɗinka a wurin Allah ta kasance kullum a. a buɗe lada na shiga kaga ƙasar gona ko masallaci ko wani gini da ka bari aka ba Allah ko aka yi masallaci ko aka yi makaranta duk aikin alkhairin da aka yi kai ma kana da kamasho a wajen Allah kuma kamashon Allah ba irin na mutane bane a'a shi kamashin Allah idan ka bar gida ko ka bar wuri ka ce a yi masallaci aka yi masallacin to duk wanda ya salla yawan ladan da Allah ya ba masallatan nan in ya ba su lada dubu kai ma za a baka kamashin dubu ba za a ɗibi nasu da komi ba wannan shine kamasho na Allah ba irin kamasho ne na mutane da za a ɗauki wani percentage ba. To a ƙarshe shi wanda aka bar mishi wasiya aka ce idan ba na nan ayi kaza idan bai aikata ba akwai wani laifi tare eh, da shi. Kwarai da gaske ko akwai laifi mai girma in dai har wannan wasiya ta cancanta a zartar da ita bai zartar ba to yayi zunubi yau kuma Allah zai tambaye shi akan haƙƙin mai wasiyan nan tunda kamar cin amana ce kowa ko ya san hukuncin cin amana haramun ne wannan shine a takaice eh, to a mata na iya barin wasiya su ma dan akwai waɗanda muka tuntuɓa kan me suka fahimta da wasiya suka ce ai su mata ne ba za su bar wasiya ba A'a, in dai mace na da dukiya a dukiyanta tana da iko ta bar wasiya. Yanzu mata sukan mallaki miliyoyi, mata sukan mallaki gidaje, mata sukan mallaki filaye, mata sukan mallaki ababen hawa daban-daban. Babu laifi ta ce a cikin gonakin da na mallaka guda goma, na wuri kaza in na mutu kar a sa shi a gado na ba Allah a yi masallaci ko makaranta ko wani wuri na aikin alkhairi. babu laifi da wannan tana da wasiya qur'ani ya ce wal na wal muslimati alkali dukko ishaqa ibrahim tsohon alkali a ofa shari'a court ta jihar kaduna ko malamin addinin musulunci da bayani kan ma'anar wasiya Shin ko yaya jama'a suke kallon wasiya a wannan zamanin? Sunana Yazid Aliyu, kamar da ka tambaye ni cewa na taɓa ba wa iyali na wasiya, to gaskiya ni ban da iyali ma'ana mata, amma dai na taɓa ba ma ƙannai na akwai wani aboki na wanda muke harkan business da shi shi ma na ba sa wasiya ba kuma wai na mutu ba ko kuma ban da lafiya na ba shi ne saboda in Allah ya sa na mutu mai tun da ya san abubuwa na ya kamata in ina da dukiya a ciki kamar banki da harkan crypto da nake yi sai a ɗauka a ba ma na. shi yasa na faɗa masa ok tambaya ta biyu ka taɓa abin abin da sa na ba da wasiya din shine ba don komai ba saboda idan na mutu ina ɗimbin dukiya da na tara a cikin cryptocurrency because ni ina harkan crypto ne so idan har wannan abokin nawa ya cire min ko da ya ci amana na dai bai ba wa ƴan uwana to shi ya amfana da shi maimakon a yi hasara ni bani da shi shi baya da so sai na faɗa masa because na yadda da shi kuma shi ja na harkan crypto shi ke min wasu abubuwa haka sai kuma su kannai na su ma da yayuna da na faɗa musu atms ina duka ga password ga pin ah, Eh, atms ina in case in Allah zai sa an mai maimakon ba a sani ba to gumma a ce akwai wanda ya sani wanda zai amfana da shi suna na kira to wasiya dai ne kullum in zan fita gurin aiki tun daga ranar litinin zuwa ranar juma'a in zan ji aiki dan na mai da abin maraka sai na yi ta abin da nake cewa dai shi ne to za mu fita ko mu dawo ko a dawo da mu to wannan da ya zama min jiki ma har idan ban yi ba ma yawanci ana kana ta ana cewa yau baki ba da baki kiwon su fita ba to gaskiya da ina yin ta saboda sha'ani na rayuwa sunana Hassan Lawan Koli eh to na taba yin wasiya ko kuma in ce nakan yi lokaci zuwa lokaci kuma dalilin da yasa nake yi saboda koyaushe mutum zai iya mutuwa Uh, kaga akwai abubuwa da ya kamata watakila wani yana bin ka bashi ko akwai ya baka ajiya da makamantansu ko kuma akwai wanda kake so ya yi maka sallah da dai makamantansu bayan ka rasu to amma dai mafi yawancin lokuta na fi lokacin da nake rashin lafiya saboda lokacin na fi tunanin cewa na kusa mutuwa duk da cewa koyaushe ko da ba rashin lafiya ana iya mutuwa to amma na fi a lokacin da na ke jin cewa ba ni da lafiya saboda watakil wannan rashin lafiya ya zama na rasu daga wannan gaskiya zan iya cewa na taɓa baiwa iyalina wasiya so abun da ya faru shine Akwai wani lokaci kwanakin baya, za a shekara ba a shekara ɗaya zuwa biyu ba haka. So, so abin da ya faru shine sai gaskiya sai tunanin mutuwa ya ta tazo mani kuma lahiya ta lau. Amma ina yawan tuna mutuwa, ina yawan wasu tunani-tunani na yawan zo mani da damuwa da ganin duk bayan ɗan mintota mintota sai na tuna da mutuwa so a daidai wannan lokacin sai na ga kama to ko lokaci ya yi so sai na baiwa matata wasiya so ina da ɗaya biyu gaskiya so ni wasiyar da na ban mata kan ɗana ne ni dai ba wani abu zan iya cewa na bari ba amma dai at least na inganta rayuwanta da rayuwarsu saboda abinda na ce mata shine yanzu at least a gidana ta yi NCE kuma tana degree program ɗinta so kuma na ba ta jari tana sana'a gwargwado so ni wasiyar da na ban mata shine a komi nake da duk abin da nake ina yi ni dan iyalina saboda na Assalamu alaikum warahmatullahi. Eh sosai kuwa ina barin wasiya zan fita. musamman ma abin da ya kama tafiya waje mai nisa ne amma wani lokaci akwai mantuwa ba kowane lokaci ake yin shi ba amma ka'ida ne ai ba magana ra'ayi ba ne ma magana shi ta addini wanda addini ne shiranta cewa a yi shi so in dai mutum zai bi addinin bai da option dole ne ya yi wannan ina kira ga mutane cewa duk wanda ya kama tafiya ta kama shi ko fita dawon ba hannunka cike masu yana da kyau ka kai abin da ya shafi wasiya musamman wasiya da abin da ya shafi ta addinin musulunci ba sabanin hakan ba ina yawan barin wasiya idan zan fita saboda rai bai hannun mutum kuma in mutum bai bar wasiyan ba don wani abu kamar mutuwa ya dan zo haka ya za a san da wasu abubuwa yadda mutum ke so a yi so yana da muhimmanci ba kaɗan ba gaskiya ra'ayina a kai shine yana da kyau mutane musamman musulmai a dinga barin wasiya idan za a hita Uh, misali an sha ire-iren wannan kurakuran wanda ba bar wasiya ba bayan rasuwan mutum ko namiji ko mace a zo a ce ba ba kaza ya kamata a yi ba wannan ne ke da kaza yayin da yakan sa wadansu su yi kariya akan mutane to shine amfanin sa a matsayin waɗanda mutuwa ke tattare da mu kowane lokaci to magana ta gaskiya ni ba na yin wasiya ba al'ada ta bace kawai dai abin da na sani jifa jifa ina saya ina gaya wa yara idan akwai wani abu wanda ke ko nauyin wani a kaina ko kuma na karɓo wani kaya bashi ko kuma wani ya bani aje kaya bashi to gaskiya nakan samu wani daga cikin yara yara na in gaya musu cewa akwai kuɗin wani a hannuna ko kuma akai kayan wani a hannuna ko kuma in ce musu mm, mm, mm, idan akwai takarda da nake rubuta a cikin shirgi na ko da Allah zai sa wata rana na mutu to da Allah a duba a gani akwai nauyin nauyen da suke kaina Gaskiya ba da wasiya ko ce barin wasiya yana da matukar amfani idan za ka yi tafiya. Ni a ra'ayina gaskiya yana da kyau yin hakan saboda komai yana iya faruwa. Zai iya yiwuwa in ka yi wannan tafiyan ba lallai ka ƙara dawowa ba. Akwai mutuwa, akwai halin rayuwa. Wurin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayani dangane da fahimtar su akan wasiya. Yanzu kuma ga tattaunawar Aliyu Baban karfi da wani da mahaifinsu ya bar musu wasiya kuma suka aiwatar. sunana Muhammad Rabiu Suleiman. cikin yin da ya mana akwai na babban wasu da ita ce jin tsoron Allah daga nan kuma sai wasu yin ilimi cewa mu dage mu ilimi kuma mu karantar da ilimin sai kuma wasu da ya shafi dangin mu yan uwa da abokan arziki ina daga cikin wasu yin da ya mana kuma mafi yawa gashi na muna ta aiwatar da su insha Allah ta'ala musamman abin da ya shafi ilimi da ilmantarwa wanda dama shine tushen abin da ya taso yana yi tuntuni kuma akan shi ya rasu da aka yanzu gashi nan a halin yanzu ba abubuwan ba sai mun faɗa ba al'umma sun ga zam ana yi ne muna karantar da al'umma abin da ya shafi karatun alkur'ani mai girma a masallatai da dama kuma muna ganin fa'idan shi kuma al'umma suna karuwa da shi insha Allah ta'ala to daga cikin wasu yin da ka lissafa ya bari wanne ne ka fi jin daɗin shi in kai shi a ranka to daga ciki wanda na fi jin daɗin shi kuma nake alfahari da shi shine wasiya na ilimi wanda ta eh, sanda na zo na karantar da al'umma alkur'ani mai girma ina jin daɗi a cikin zuciyata cewa lallai mahaifina ya sa ni akan tarba na kwarai sannan kuma shi abin da nake yanzu haka yana samun lada mun shi ne ya sanya ni akan wannan turba kowane lokaci na tuna cewa ina da karatu a masallaci kaza zan karantar da mutane alkur'ani mai girma ina shauki kuma ina jin daɗin in je habban san in yi fashin wannan karatun da nake karantar da al'umma saboda mahaifina da mahaifiyata suna samun lada kuma suna samun kamishin mai girma da haka a cikin wasu yin da ya bada kowane ana yin su amma dai wanda na fi cikawa kuma na fi kuma na fi jin daɗi akan shi ne karantar da al'umma insha Allah ta'ala. To malam ko zai mana bayanin nasarorin da ya samu dangane da bin wasiyar da yi? To gaskiya mun samu sauri da dama musamman a kaina da kuma sauran ƴan uwana na yanda al'umma suke bamu matsayi kuma suke bamu girma a duk inda suka gan mu saboda cika wannan wasiyar da muka ainihin yi na mahaifinmu sannan kuma muna samun ci gaba a rayuwa sosai saboda bin wannan wasiyar da muka yi. To da shi sa nake jawo hankalin duk wasu yara da iyayensu suka rasu suka ban musu wasiyoyi to su dage su zinga cika wannan wasiyar da iyayensu suka bari domin akwai alfanu da yawa da ake samu a rayuwa na ci gaban rayuwa rayuwa da kuma haɓaka a rayuwa da kuma cin nasara a rayuwa insha Allah sannan kuma in an je lahira kuma akwai abin da za a samu saboda an yi wasi an bi wasiyan da aka ci. to malam kamar yanzu kai wannan bayanin kai ma kana shirin barin wasiya kenan ko kuma kana bari ma a koda shi tun insha Allah ta'ala muna nan muna ta bagaya ma ƴaƴan da muka haifa cewa su ma su tafarkin da muke kai wanda shine tafarkin da iyayenmu suka uh, muka taso muka gansa a kai na karatu da kuma karantar da al'umma wannan wasiyan shi muke ainihin jaddada musu shi yasa muka sanya su ma akan tafarkin da muke kai muna fata kuma Allah ya amsa wani abu da muke bukata a wajensa to malam ko sakamakon tanadi ne da Allah ya yi ma wanda bai cika wasiya. To shi wasiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarnin a yi shi kuma yana so kuma a yi kuma in an yi kuma a cika saboda haka idan mutum bai cika ba haka ya saba ma karantawan Allah domin Allah ne faɗa cikin alkurani cewa a yi wasiya shi kanshi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi ya ba ya umarci mutane ne da su wasiya wasal insana wa wasaina insana bi walidayni ihsana kuma in an zo wajen abun nan wajen gado ya ce min ba'adi wasiyatin yusi biha audai da haka wasiya a bace mai girma ma ana so duk wanda aka ban ma wasiya ya dage cika wannan wasiya kowane irin wasiya ce aka ban mishi ya dage cika so da rashin cikawa saban Allah ne Shirin daga Laraba kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Filato a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola Jihar Adamawa. da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5 sai kuma haɗin kai FM a kan mita 108 a Maiduguri jihar Borno da kuma ta Trust Radio ta gabar intanet a trustradio.com.ng. Wani mai sharhi akan harkokin yau da kullum ya yi mana ƙarin bayani kan alaƙar wasiya da zamantakewar al'umma. Sunana Yusuf Ibrahim Kudan ne. Wato idan ana batun abin da ya shafi wasiya mafi akasari mutanenmu da zaran an an ambaci wasiya sai a kalli wato a babban abin da zai zo a wato zuciya shine mutuwa. to za a iya cewa wasiya ba haka yake ban an kalli ko kuma ce za a iya kallon shi ta hakan kuma za a iya kallon shi ta wani bangare daban amma batun abin da ya shafi wato yanayin zamantakewa in akalla wato ita kanta wasiya wata aba ce wace wani bangare ne na wato wato gaba ta zamantakewan domin kuwa su al'umma da dama an fi runguman shi a ƙasashe irin na wato da suka ce ko kuma kasashen turai ko makamancin wannan duk da cewa wasiya ya zo mana mu ma a addinance abu ne mai kyau eh, in an yi shi yana wani lokaci yana dan rage wato tashin tashina ko kuma cece kuce a tsakanin wato al'umma da suka shafi wani mutum ko kuma wata nasaba da za a iya cewa ah, wato akwai ta a tsakanin wato ah, al'umma mabambanta domin kuwa idan ba za mu manta ba ko mu a matsayinmu na wato mutanen da muka fito daga yankuna irin na karkara za ka ga uh, wani kila za ka ga mutum ya riƙi yaro wanda ba ɗan shi ba ne amma ya riƙe shi kuma ɗan nan nashi wanda ya riƙi ɗa ne kila na ɗan uwan shi ko na ƙanin shi ko na yayan shi ko makamancin haka za ka ga ya riƙe shi sun zauna lami lafiya to amma ya san ba shi da gadinsa to akan haka sai wani lokacin za a ga mai gida da kanshi sai bar wasiya ya ce gona ta guri kaza ko da bayan ba raina wane na ba ko kuma tun a lokacin zai yi wasiya ya ce na ba wani a lokacin wanan ya ci gaba da noma gonan ko makamancin wannan so yana faruwa sosai kuma wannan wani abu ne ma mai wato wanda yake faruwa a kowane lokaci musamman a yankunan karkara wani gurin kuma za ga iyayen nema su shi ya haifi 'ya'yan da sauransu amma lokacin sai yakan duba wata kowa saboda wani dalili sai ya ɗauki wani abu ya ce wannan abu kaza na mallaka mu wani ko da bayan ba raina to kuma haga wasiya ce ya bari amma illa iyaka a shari'a za a duba a ga wannan abu da ya mallaka ya kasan shi yake a gado idan kasan nashi bai takara karya ba dole ba za a tashe shi ba in kuma ya takara karya zai iya cutar da magada shine shari'a sai ta ce dole sai an yi abin da tura ke ce review a duba a ga abin da ya kamata a yi amma babu shakka batun abin da ya shafi wasu al'umma kada kai tsaye kawai suna kallon shi a matsayin abin da ya shafi mutuwa ko wani abu wani abu ne wanda yana taimakawa sosai wurin rage cece kuce ko kuma tashin tashina a tsakanin wato wata wani iya wata iya wani wato wasu nasaba ko makamancin wannan domin idan mun kalli hatta su kansu irin turawa za ka ga su da yake dama ku sun saba irin wannan wannan ya ma zame musu jiki za a ga mutum tun yana da rai ya kira lauyan shi ya kira du ya ji an je kotu an rubuta abin suke ce ma will ma'ana wasiyan a rubuta shi a rubuce a ce a bayan bayan bana nan na mutu wannan gida na wani layi kaza ko kuma wani kudi na dukiya da suka yi dalar amurka kaza a kai su gidan marayu a kula a kai su gidan marayu ko kuma wannan kuɗaɗe nawa a ɗauka a ba wane ko kuma wannan kuɗaɗe nawa wancan karan da nake tare da shi ko da wani lokaci ya zama mallakin shi to da abin da suke ta yi kenan za a ga wato su a kasashen turai da suka ci gaba kusan suna irin wannan amma illa ya kamo kam dama ya saba da namu shari'an ba zai yiwu dama <laughs> yadda su suke yi ba amma babu shakka batun abin da ya shafi wasiya wata aba ce wacce wani bangare na zamantakewa gasken magana kuma abu ne wanda ba wai ma lallai ne akan yi ne kawai yakan doru ko kuma ya mai da hankali akan wani abu da ya shafi wato mal abin da aka mallaka ko wani abin nan ba wani lokacin za ga wasiya mutum yakan bar wasiya ta fatan baki ma zai yiwu ya ba ɗan shi umarni ya ce ka yi kaza in ka saba daga wannan kalman da na gaya maka ko kuma daga wannan abin da na gaya maka ƙarshen ka ba zai yi kyau ba to kuma za a ƙarki hakan na faruwa sai ga ɗaya yana ta lalacewa saboda ya saba daga wasiyan da mahaifinsa ya masa na cewa ya yi riko akan kaza da ya shi a kai in ya saba to zai gaba daidai ba to sai ga da zaran ya saban kuma ya gaba daidai saboda karfi da kuma girman wasiya gami da girma da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma mahaifa akan ainihin 'ya'yansu sannan wani lokacin kuma za ga uba da kan shi. wato kamar yadda na faɗa inda wato ya bar wasiya ya ce idan ka yi kaza to babu shakka za ka gaba daidai ba idan har misali tunda an sanar da mu cewa wato ba a biyayya ga abokin halitta domin saba wa Allah maɗaukakin sarki idan abin bai saba ya misali da zarar mutum ya kauce kuma sai ya ga abu ya zama ba daidai ba ba zai ga daidai din ba so saboda haka gaskiyar magana batun abin da ya shafi wasiya wata abace ce wacce tana da mahimmancin gaske kuma abu ce wacce idan mun kalle ta ba wai kawai zamu rika kallonta a matsayin mutuwa bane ko na ba mutum zai iya yin wasiya a halin yanzu ya dade ma yana ci gaba da harkokinsa amma ya riga ya fitar da matsaya kuma wannan matsayin da ya fitar wala Allah za a ga ta fita sosai tana da muhimmancin gaske ko da bayan ba ran nashi idan aka aiwatar za a komai ya tafi daidai ba tare da wata matsala ba saboda haka wani lokacin gaskiyar magana wasiya tana da wato alfanu sosai wajen ganin cewa an aiwatar da ita fashin baki akan al'amuran yau da kullum Alƙali Dukko Ishaq Ibrahim, tsohon alƙali a Ofa Shari'a Court ta jihar Kaduna kuma malamin addinin Musulunci, ya dawo domin ya karkare mana bayani dangane da sharɗan wasiya a addinin Islama. Alƙur'ani da hadisi su kuma malaman fikihu duka sun yi bayanin cewa wasiya takan kasance wajibi, takan kasance manduba, wato takan su kasance wajibi idan mai wasiyan nan ya yi ta kamar yadda shari'a ta ce wato in ya ba da ita ba ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyarsa ba to dole ne a zartar masa takan kasance kuma a shari'a idan ya yi eh, wasiyan nan ga wanda yake ba magajin shi ba takan kasance kuma mandubi wato mustahabbi takan kasance ma haramun takan kasance makaruhi takan kasance mubaha halas yaushe ne za ta kasance wajibi idan mai wasiya ya yi wasilci da abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba na dukiyarsa ga wanda yake kuma ba mai gadon shi ba to takan zama wajibi a zartar da shi Ta kan zama Thomas idan mutum ya yi wasilci ga makusancin shi ko wani mutumin kirki wanda ba yi da gado a kan shi in aka duba aka magada ba za su cutu ba ita ma akan zartar takan zamanto haramun idan mutum ya yi wasilci da a ɗibi dukiyarsa a bayar domin a yi mummunan aiki ko a gidan giya ko da giyan ma ya wasilci ko wasu kwalaben giya ya ce a bayar a cikin kamfanin shi ko ko gidan giyan gaba ɗaya ya ba wani mutum domin ya ci gaba da to akan soke wannan wasiya ce ta haramun takan kasance kuma makaruhi idan aka wai ga aka ga kai ko da an cire ɗaya bisa ukun nan na dukiyarsa to magada fa za su ɗan cutu to sai ya zamanto makaruhi ne a lokacin a zartar da ita kamar yadda manzon Allah ya ce sulusun ma fa ta yi yawa hmm. misali kawai ga dubu ɗari ne misali kuma ga magadan suna cikin talauci to mai to magadan an cire ɗaya bisa uku na dubu ɗari ai Allah ya tuba guda nawa ne sai a ce kai wasiyan nan kawai a bar shi a basu dukiyansu amfani yafi akan kuma ɓata wasiya gaba ɗayanta idan aka tabbatar shi mai wasiyan nan lokacin da ya yi wasiyan ciwon hauka ya same shi ko kuma abin wanda aka ba shi wasiyan sai ya mutu kafin mai wasiyar ya mutu sai a ɓata wannan wasiya ko kuma abin da ya ba da wasiyan sai ta lalace tun kafin ma mutuwarsa ko tun kafin tun kafin mm, shi wanda aka ba shi wasilcin ya karɓe ta wannan shine abin da shari'a ta faɗi a takaice akan maganar wasiya ka batuna a cika wasiya da kuma halaccin wasiya. Yanzu misali mutum ne ya bar duniya. Kafin Allah ya karɓi ransa yana da gida, wanda gidan kuma ba babba ba ne eh. kwarai. Yana kuma da iyalai waɗanda suke eh. waɗansu daga cikin 'ya'yan ba su tare da mahaifiyarsu, mahaifiyar tana wani gari daban, tana tare da su, waɗansu kuma suna tare a nan. To gidan ba zai rabu ba. Shi kuma sai ya bar wasiya cewa kar a sayar masa da gidansa bayan ya bar duniya. shi irin wannan wasiyar za a iya bi eh. ko kuma za a iya sayarwa tunda maslaha ita ce inda ana so kowa ya amfana sai dai a sayar. Wannan haƙƙi ne na mai shari'a haƙƙin alkali ne duba ya ga gidan nan zai rabu koko ba zai rabu ba idan ba zai rabu ba alkali yana da ikon ya ce ya yi umarni da a sai da gida na wuri kaza a raba kuɗin dalili shine ɗaki biyu ne magada su ashirin ne ko talatin ne in an ce za a faskara gadon to gadon zai lalace ba a yarda kuma dukiyar musulmi ta lalace ba shi wancan wasiya tana daga cikin wasiyan da ba za a zartar da ita ba tunda akwai cutuwa ga magada in aka raba to gadon kuma ya lalace to sauraro da kalaman alkali dukko isaac ibrahim tsohon alkali a ofa shari'a kot ta jihar kaduna kuma malamin addinin musulunci muka kawo karshen shirin daga laraba na wannan mako da fatan an amfana a madadin sauran abokan aiki na musamman Aliyu Baban Karfi da Nana Khadija Ibrahim da kuma Muslim Muhammad Yusuf Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.